بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan asibahi mai tarin albarka asuba ta alhamis ta kuma 20 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha biyar ga watan shida shekara ta dubu da goma bakwai miladiya a darasi da muke gabatarwa na minti talatin a wannan masallaci domin bayani kan abin da ya shafi kwace-kwacen azumi kuma mana karanta littafin bulugun maram na inda muke karanta kitabu siyam kundi da yake magana kan azumi daga cikin littafin za mu tashi hadisi da yake magana ka abin da ya shafi ƙaular zo ma'ana hadisi na 683 ibn hajarin rahmatullahi ta'ala alihi yake cewa wa anhu radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له وعنه أنكر واحد يسير أبو هريرة الله تعالى قال مش يدع دومن شيني سونن شي يغباتا أحاديث دي يغباتا دي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال da ya biyo shi da wani hadithin sai ce wa anhu ai wa an abi huraira hu yana koma zuwa ga abu huraira don kada ka ji kuma an ce anhu ko ina ka ce abu huraira ne ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya ce mallam ya da ƙaular zuwa duk wanda bai bar magana da bai bar ƙarya ba duk wanda bai bar ƙarya ba ɗaya kenan wal'amali bihi kuma bai bar aiki da ƙarya ba biyu kenan wal jihala kuma bai bar wawanci ba uku kenan abubuwa uku anu salam ya faɗa mallam ya da ƙaular zuwa duk wanda bai bar magana ƙarya ba ƙirƙirar ƙarya yana azumi yana ƙirƙirar ƙarya ya jingina ma wani ko ya jingina ma kansa ya ƙirƙirar ma kansa abin da bai san yayi ba ya ce yayi ƙaular zu magana ta ƙarya duk wanda bai batta ba wal amali kuma bai bar aiki da magana ta ƙarya ba nau kenan biyu wal jahala kuma bai bar wawanci ba yana azumi yana wawanci kasan wani wani ba'a a wurinsa ko ɗan gambara sai haka ko dai wasa ne tsakanin kanawa da sakwata ko tsakanin kanawa da zagi-zagi ko tsakanin zage-zage da waye da azumi da wanda ba azumi ba wawanci dai iri daban-daban dai gashi nan kowanne iri wawanci dai kowanne ya san mai ake nufi da wawanci ka gan shi malam a siffa a jiki zaka ce kamar wannan ya huce ba da sallah amma ka ga wawanci a wurin shi da shi da karamin yaro ba wani bambanci duk wanda bai bar wawanci ba sai Allah ta'ala ya ce falaisa lillahi haja Allah bai da buƙatar fi an ya da ta'amahu ya bar abincinsa wa sharabuhu ko abin shansa in dai bai bar ƙarya ba ɗaya kuma bai bar aiki da ƙarya ba biyu kuma bai bar wawanci ba uku ya ci abincin shi ya sha abin shansa baya cikin masu azumi shine hadisin bukhari da rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi wa abu daud da abu daud wa lafzu lahu lafzun abu daud yana azumi yana karya me amfanin azumin sa yana azumi yana aiki da ƙarya a zuwa ɗora shi akan ƙarya ya hau me amfani azuminsa kenan mu lura da kyau ashe azumi ba ya takaitu ne ga kamewa daga gabarin sha'awar ciki da farji ba a ya ɗoru isa aka rufe ayat da la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun domin ku ji tsoron Allah tsoron Allah shi zai hana mutum ƙarya shi zai hana aiki da ƙarya shi zai hana kaza shi zai hana kaza shi zai hana kaza saboda haka lalle ilalla mutum ya kiyaye azuminsa ibn hazm yake cewa duk wanda ya karya yana azumi azumin shi ya kare duk wanda ya aiki da karya yana azumi to aikin shi azumin shi ya kare baka sai mutum ya kiyaye yana azumi yana karya yana azumi yana aiki da karya yana azumi yana shashanci yana wauta sai kiyaye wai wani ana karatu yana buga waya ba cikin ladduban karatu wannan sai tashi ya fita waje wani aisha ta radiyallahu ta'ala an ha kome bayanan kawai haske وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى ولكنه كان أملككم لإربي متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان وأنا عائشة أنكر بون حديثي دقاء عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها الله يقال متى قالت تشي كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yuqabbilu yana sumbantan iyalinsa wa huwa sa'im a lokacin yana azumi wa yubashiru kuma yana rungumar su wa huwa sa'im a lokacin yana azumi biyu kenan sai ta rufe hadisin da cewar walakinnahu sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana amlakakum li irbihi ya kasance wanda ya fi ku mallakar irbinsa kana amlaka li irbihi ya fi ku mallakan irbinsa menene ma'anar irb ku lura da kyau alhamza da kasara ra'un da sukun irb kenan ko kuma irabihi shi sai ya ce al'irbu bi kasir alhamza wa sukunin ra huwa hajatun nafsi wa watsariha idan aka ce al'irbu? lokacin da aka yi alhamza kasara aka yi mara'un sukun to yana nufin bukatar rai bukatar rai na saduwa da iyali shine irbu kenan ya kasance ya fi ku mallaka sha'awarsa waƙil wasu kuma malaman suka ce al'udu shine al'aura ya kasance ya fi ku mallakar al'aurarsa kun lura da ke ko yana sumbantan iyali ɗaya kenan kuma yana runguma iyalinsa biyu kenan ka kiyaye karatun da kyau walakin na hukana amlaka kuma da irbihi sai dai shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku mallakar sha'awarsa shi za Allah sallama ya fi ku mallakar al'aurarsa daga kaga mutum sai ya dauki hadisan gaba daya in ya dauki bangaren sun ba da bangaren mubashara sai kuma ya dauki bangaren kana da li irbihi Don wani cikin kankanin lokaci sai ya nemi ya rasa ina yake ka irin waɗannan abubuwa in mazi ya fita azumi ya kare in mani ya fita azumi ya kare zai yi kafara kun da ke ko a ƙaunin wasu malamai yan ku saduwa ta kasance wannan kafara ce kai tsaye saboda ka sai mutum ya kiyaye aisha radiyallahu anha ta rufe hadisin ta cewa walakin na hukana kuma da irbi sai dai shi a nasu sallama ya fi ku mallaka sha'awarsa din da kaga ba taɓa ruwaituwa ko ya yi insari kuma kamata haka na ji wani malami yana kafa hujja da wani hadisin akan cewar fatar mani ba karya azumi fitar mazi ba kare azumi kuma sai kafa hujja da wani hadisin wanda yake ka lura hadisin ba shi da wajhul istidlal saboda ta ce ya kasance ya fi ku mallakar sha'awarsa to tun da ya fi ku mallakar sha'awarsa kaga mani ma bai fita ba mazi bai fita ba ana maganar ana maganar sumba da maganar mubashara tana kare azumi sumba ita a karan kanta tana kare azumi ba ta kare azumi mubashar runguma ita a karan kanta tana karya azumi ba ta karya azumi sai dai hanya ce ta zuwa ga karya azumi hanya ce ta zuwa karya azumi daga kowa ya san kansa kare ce ai sunna ce daga cikin sunonin azumi ma mutum ya sumbanci iyalinsa ko ya yi mubashara cikin ramadan mutum ya hatara sosai da sosai in mani ya fita su ya yi kafara a maganganun wasu daga cikin malamai in mazi ne ya fita zai rama wannan azumin kwaya ɗaya tilo in ku har ya kai sha'awarsa tarin da ya shi ya sadu to zai rama zai yi azumi 61 yanzu mun samu hadisai biyu kenan hadisin farko yana magana akan kan zuwa magana karya da aiki da ita da wawanci waɗannan ga hukuncinsu sai magana ta biyu alƙubula da almubashara an huma an na nabiya sallallahu alaihi أن ta jama wa huwa وسلم wa ta jama wa huwa sa'i hadisi daga Abdullahi بن abbas Allah ta'ala ya kara masa daice lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama wa huwa muhrim ya yi qahu a lokacin yana cikin ihrami wa huwa muhrim yana ihrami da hajji ko da umara ya yi kaho yana ihrami kenan ihrami idan ya kaho ba matsala a abin nan shi kenan wahtajama wa huwa sa'im kuma ya yi kaho yana azumi ya yi kaho yana azumi sai nuna yin kaho mutum yana azumi babu matsala kenan menene kaho ba shine fita da jini ba isa mai risala ya ce idan mutum ya san ba zai sa rayuwa cikin garari ba inda kaga jini ne ake ja kun gane ko jini ne ake ja kuma mai azumi yana buƙatar jini sosai kaga idan bai sai sa azumin shi cikin garari ba ya halatta in kuma cutar ta kai cuta ya zama rashin lafiya yana da buƙatar kafan a hajaran majaran ya yanzu ya zama rashin lafiya to shi goma mai rashin lafiya asali ma ajiye azumi yake ta bangaren za a yi mai kaho ne ko ba za a yi mai kaho ba wa an bin ausin radiyallahu anhu wannan hadisi rawar bukhari bukhari ne ya rawaito shi wa an shaddad bin ausin radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a tarajulin bilbaqai wa huwa yahtajimu fi ramadan fa qal afṭara al-hajim wal mahjum rawahu al illa tirmidhi wa sahahu ahmad wa ibn khuzaimah wa ibn hibban wancan hadisin aisha da muka karanta na kubla ba mu karanta ba mu ce ramadan ba ko kun ga kawai cikin baka biyu fi ramadan yanayin eh, sumbanta ko da mubashara fi ramadan a cikin watan ramadan amma bayanin da muka ya nuna cewar daman na azumi ne hadisi daga shaddad dan aus yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tarajulun bil baqi ya zo ya samu wani mutum a baqi baqi baqi wal gharqat babban makabata ce a birnin madina a yanzu tana kusa da masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajimu fi ramadan shi mutumin yana yin kaho a cikin ramadan shi ake wa kaho ko shi ne mai kahon in ka ce na samu wani yana kaho me kake nufi ana mashi kahon ko kuma shi ne wanzaman da yake kahon yana daukan biyu duk yana ɗaukan biyu shi wanda ake wa kaho za ka ce ka samu wani yana kaho. dan in zai tafi zai ce zan je in yi kaho ko zan je a yi min kaho kuma zai iya ɗaukar wanda yake yin kaho isa na salama ce aftar alhajim wal mahajo aftar alhajim wal mahajo wanda yake kaho da wanda yake kaho azumin su ya kare wanda yake kaho shine wa kenan alhajim wal wanda ake makaho azumin su ya kare rawar sautu illa tirmidhi mutum biyar suka rawaito wannan hadisi in da tirmidhi wa ahmadu ahmad ibn hanbal ya inganta hadisi din wa ibn khuzaima wa ibn hibban da ibn khuzaima da ibn hibban وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه an karɓo hadisi daga anas ibn malik allah ta'ala ya ƙara mashi yadda ya ce awwal ma kurihat hijamatu lissa'im farkon lokacin da aka hana mai azumi ya yi ƙaho farkon lokacin da aka kyamaci mai azumi ya yi ƙaho ma'ana sanadiyar da ta sa aka hana mai azumi yin kaho? an na ja'afar abu na abu talib lallai ja'afar ɗan abu talib ɗan uwan aliyu ibn abu talib kun lura da ke ko ihtajama wa huwa sa'im ya yi ƙaho a lokacin yana azumi famar rabihin na biyu sallallahu alaihi wasallam sai sallallahu alaihi ya zo ya huce shi ya huce shi ja'afar ɗan ana mashi ƙaho ko kuma yana yin ƙaho faƙal sai ma'aikin allah ya ce aftara hazani waɗannan mutane biyu mai ƙaho da wanda ake makaho azumin su ya kari kun ya yi daidai da wancan aftar alhajim wal mahjum ko ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد sannan da bayan haka sana salama ya yi sassauci fil hijamati lissa'im dangane da yin kaho ga mai azumi aka yi sassauci mai azumi zai iya yin kaho saboda haka ma akan wani sassaucin da aka yi wannan rangwamen da aka yi cewar an halatta ma mai azumi ya yi kaho wa kana anasun sun iya huwa sha'im anas ibn malik ya kasance yana yin kaho a lokacin ma yana azumi rawahu dara qutniyu dara qutni ya rawaito hadisi din wa qawwa kun ga ai ba sai an yi tsokaci ba ko waɗannan hadisai guda uku da muka karanta hadisin farko hadisin shaddad bin aus a hadisin abdullahi bin abbas da ce annabi sallallahu ya yi kaho yana harami kuma yayi kaho yana azumi hadisi na biyu hadisin shaddad bin aus da ya ce annabi ya daidai bakiya ya ga waɗansu mutane biyu da mai kahon da wanda ake makaho ya ce azuminsu ya kare biyu kenan sai hadisi na uku hadisin anas ibn malik da ya ce aftara haza sai nuna mana anas salama ya yi sannan kuma ya ga an yi hana sannan daga baya kuma aka cire hana idan aka ce kaho shine me eh? ba shine jin jinin jikin mutum ba me ke tsayawa matsayin shi yanzu ko da ba da sunan kaho ba wanda za su iya yin tarayya ba da jini ba da jini shi yasa kake ganin akwai da ya taba ba da jini nan cikin mu da kai ji tambayar farko da suke wa mutu shi ne ka ci abinci ko yaushe ka da cin abinci ana fatan kun fahimci magana ta da ke ko yaushe ka da cin abinci kenan yana da alhaka da abin shi akwai lokacin da aka ɗibi jini na haka sai na ga adi kamar ba ka buƙatar abinci mana zuwa yan mintuna kaɗan yan mintuna kaɗan sai ga mace yana buƙatar abinci sosai ina fata mun gano nan da ke ko to saboda haka sai mutum ya la'akari ka fahimci illar da ta sa ake magana وعن aishata رضي ta'ala تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء hadisi daga aisha mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama iktahala fi ramadan ya yi kwalli yana azumi ya sa tozali yana azumi shine iktahala fi ramadana wa huwa sha'ib ya sa tozali a cikin ramadana a lokacin yana azumi ku lura da kyau iktala ramadan ya sa kwalli da ramadan zai iya yiwa ya sa ne da daddare sai ta ce wa huwa sa'im lokacin yana azumi kenan sa wannan na rana ne rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito hadisi din bi isnadin da'if da isnadin hadisin da yake da'ifi wa qala tirmidhi imam turmudi ya ce la yasihu fi hadha babi shay babu wani hadisi da ya inganta a wannan babi dai na magana mai azumi ya sa kwalli babu wata magana ta inganta shi yasa ma kuka duba can lamba ta biyu ya ce qala turmudi na kwa kai ke واختلف أهل العلم في الكحول wa فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن مبارك وأحمد إسحاق ورخص بعض أهل العلم فيه وهو قول الشافعي وروى أبو داود عن أن أنس أنه يكتحل وهو صائم وعن الأعمش أنه قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وهو وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر أجا إمام الترمذي كتشوا واختلف أهل العلم ما أبو تألمي ما لميكينا سنقال مجونا سني في الكحل للصائم لنغني دسنية توزلي جميع أسني sanya tozali ga mai azumi fakari yahu ba'dhum sai wasu daga cikin malamai suka kyamaci abin wa huwa qawlu sufyan shine magana sufyan al-thawri wa ibn mubarak da abdullah ibn mubarak no kenan bi wa ahmad da imam magana imam ahmad ibn hanbal uku wa ishaq ibn rahoya da kuma ishaq ibn rahoya duk waɗannan sun kyamaci mai azumi ya sanya tozali wa rakhasa ba'd ahli al-ilmi fi kuma wasu daga cikin malamai suna ganin sun yi sassauci ba wani abu akan haka wa huwa qawlu shafi'i shine maganar imam shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i warawa abu daud abu daud ya rawaito an anas daga anas ibn malik annahu yaktahilu wa huwa sha'im cewar shi anas yana yin kwalli a lokacin yana azumi wa an al-a'mash aka na rawaito daga al-a'mash sulaiman ibn mahran annahu qala yace ma ra'aytu ahadan min ashabina ban ga wani mutum daya cikin malamanmu ba ya hulku alkuhula lisa'im yana kyamar mai azumi ya sanya kwalli wa kana ibrahim ibrahim an-nakhai ya kasance su an tahila a saim bi yana ganin babu laifi mai azumi mai ya sa kwalli to kun gani magana kan sa kwalli magana ce guda biyu malamai sun kara ma juna sai kuma aka ce malamai waɗannan kowanne imam ne a wurinsu ba wai malaman unguwanni ba ne ko malamai ne da wasu ɗalibai suka sanya mai suna malamai waɗannan imamatul huda ne in fahimci magana ta da ke ko ire-iren waɗannan maganganu na cewar mai azumi wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza in ba larura ta kama ka ba sai ka janye duk wata magana da aka sabani saɓani a kai naka ne ka ja ba wai haramun ba amma in larura ta kama ka sai ka amfani da ɗaya ƙaulin kawai larura ki amma in dai ba haka ba to sai ka janye jiki bayan an sha ruwa sai ka sa ka ina fata an fahimci ka ka haɗa maganganun duka kenan amma idan larurar sa kwalli ta tashi babu wani abu sai ka ka sa amma duk wani abu da malamai suka tattauna to kai kokari ka ba kutsa kai ake yi ba ko lura da ke ko وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وعن أبي هريرة أنكر وان حديث لك أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني أنه قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله سيرا دا أمين أن استبت أغريشي ياتي من نسي دك وان دي يمنت وهو صائم أين عزم شي يمنت ما ين عزم saboda haka saboda wannan mantuwar da ya yi fa'akala sai ya ci abinci da rana ga tsau aw shariba ko ya sha abin sha to falyutin masomahu menene fassara falyutin masomahu mhm. ina jin ya cika azuminsa ma'ana ya kawo wani makwafin wannan ya kawo wani makwafin wannan Hmm? ya ci gaba da wanda yake sai ya ce ya yi muwasala sai ba a ce faliwasil ba sai aka ce faliwitimma kulwar da ke ko sai wasu malaman suka ce duk wanda ya manta ya ci ko ya sha zai kawo azumi ɗaya makwafin wannan shi ne fassara faliwitimma sau mahun kulwar da ke ko fa inna ma amahu Allahu asqa abin sani kawai Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka babu kafara akan shi daya wasu kuma suka ce falyutimma sawmahu ya cika azumin sa wannan ɗin da ya ci gaba da yinsa ba buƙatar ya kawo wani daga baya ina fata mun fahimci magana za ga malamai sun samu sun ƙara ma juna sani kan matsala sai ga dalilin kowanne malami wannan dalili ne da ka kawo shi ne dalilinsa shi ma wannan dalilinsa wannan dalilin ne daga kawo amma dai hadisin gaba walil hakim an rawaito hadisi daga hakim man aftara duk wanda ya ci fi ramadana a cikin wata ramadan nasiyan da mantuwa fala qada alaihi babu ramuwa a kansa wala kafarata babu kafara a kansa ina fatan kun bai ci magana ta da kyau in ji alhakim a nisaburi to sai dai hadisan hakim suna buƙatar muwafaka na azzahabi isa za ga an ce wa wafaqahu zahabi shi yasa za ga an ce rawahu al-hakim fil mustadrak wa wafaqahu zahabi mana ya ce nan eh, wa huwa sahihun hadisi ne sahihi inji al-hakim ko to sai kuma kaga an kawo wani a ce wa wafaqahu zahabi imam zahabi ya yi daidai da imam hakim akan cewar hadisi ne sahihi ina fata mafahimci wannan yare din haka sama sama alhain duk wanda ya manta ya ci ko ya sha malamai sun yi maganganu guda magana ta farko babu kafara a kan shi zai rama wannan guda ɗaya ɗin zai rama wannan guda ɗaya ɗin wasu malamai kuma suka ce babu komai a sala ka kafara wala ramuwa kuna ji da ke ko yanzu wa za a bukata ya kawo dalili kowa za a bukaci ya da dalili kowa za a bukaci shi da dalili wanda ya ce babu kafara babu ramuwa kaga ga dalilin shi wadai ga dalilin shi ce babu anan sallallahu ya ce fala a alaihi wala kafara Wani fahimci magana ta da ke ko wanda ya ce kuma zai yi rama guda ɗaya fa ya ce saboda yan ce falitin mu samu ɗaya kenan sannan kuma wani hadisin la a wala kafara ana buƙatar jin magana wasu malamai akan hadisi saboda tasahihin imamu abin nan ne saburi abu abdullahi ne saburi kadai malamai suna da ta cewa akan ya hadisi ne sahihi ko kuma hadisi ne da'ifi saboda yana da tasahul kamar da malaman hadisi suka faɗa ba wannan ne fagen magana ba in dai mutum ya manta ya ci ko ya sha mun fahimci magana ta da ke ko idan abin ya faru ya ci ya sha ya tambaye ka sai ka ce mishi babu damuwa a kansa ba kuma fara in zai in abin bai faru ba ya tambaye ka malam mai hukuncin mutumin da ya ci ko ya sha da azumin ramadana sai ka ce zai rama guda daya in gane bambancin in abin bai faru ba ya tambaye ka in ya faru mai hukuncinsa sai ka ce mai zai rama daya ka toshe kofar ka da ya faru din kenan in kuma abin ya faru ya zo ma tintintin wallahi fa gashi gashi gashi gashi gashi yalo ne guda ɗaya ya ɗauka ya ce ya ga ce to ya kuskura bakinsa ba shi kenan ba to sai mu da sa'a a nan insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik